ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu ne za mu muku yadda za ku je trust wallet sannan ku je wata wallet din domin ku je ku siye wani coin mai arhasiya ma'ana wanda ake sayar da shi arhatubus da kuɗi kankana ma'ana da farko za ku je ku yi ku sai smart chain sannan sai ku turo shi trust wallet ɗinku da kun turo shi trust wallet ɗinku idan ya shigo shi kenan kai tsaye sai ku wuce wajen siyayyar shi wannan coin na elongate sannan kamar yadda kuke gani gashi na shiga trust wallet ɗina ga yana da smart chain na kimanin naira dubu goma sha hudu to yanzu kai tsaye zan iya wucewa domin in je in siya shi wannan coin na elongate kun ga wannan coin din safe moon shi wannan jiya na samu na siya shi ga shi nan kimanin miliyan ashirin da biyu da yan kai yanzu kai tsaye in ka tabbata ka da balas na kuɗi a cikin smart chain ɗinka sai ka danna dafs da ka danna dafs shi kenan sai ka tafi ka je ka dalugo ga afin da za mu shiga funky swap da ka shiga funky swap nan da kuke gani alama wannan smart chain ɗin idan ba shi wane sai ka danna shi ya koma su chain in kuma shi ne a wajen sai ka bar shi yawwa waɗanda jira kaɗan yawwa kamar yadda kuke gani ga shi. yanzu ya buɗe in kai sabon zuwa ne nan wajen ya wannan ox ɗin da kuke gani na inda na taɓa nan za ka danna sai ka connection ɗin trust wallet ɗinka kuma already ka taɓa amfani da ita kawai sai dai ka ga waɗannan nambobin kaga ba sai ka je ka yi connecting ba dama ta zama connected ne to your trust wallet sannan nan wajen setting ɗin yana da kyau ka shiga ka seta shi kamar haka percentage ɗin nan ka ɗauki 0.5% in transaction deadline ɗin nan ka ɗauki kamar minti goma sha biyar 15 minutes sai ka shiga sai ka fita da ka fita ya zo nan baras ɗinka ne na me na binance merchant chain to yanzu muna so mu samu allen gate saboda haka sai ka shiga wannan select currency din da ka shiga select currency akwai link da zan ajiye muku wanda yake ɗauke ko kuma mai contract address na shi wannan kowa na elongate sai kai facing ɗinsa kamar haka gashi nan mun yi facing kuma gashi nan elongate to sai ka danna kan shi zai yi adin yawwa to kun ga yanzu gashi nan ya yi adin mun yi adin ɗinsa yanzu sai mu saka amawan inda muke so mu yi swapping yanda me za mu siya wannan coin ɗin yanzu na sai mu rubuta ba zan ɓadda abin duka ba misali zan saka 0.0.5 0 3 misali ok sorry bayan da wannan balas ɗin 0.053 zan da wannan 0.053 ɗin shine abinda nake so in siya shikenan in ga yanzu ga abin da suka wanda za su bani za su bani kimanin nawa miliyan hamsin da takwas da dubu ɗari takwas da arba'in da tara da na abin ya wuce na miliyan ɗari biyar da tamanin da takwas da dubu ɗari uku da arba'in da bakwai abin da za a ban kenan saboda haka in kuma gaba ɗaya a abin ka kake so ka siya za ka yi na wannan max ɗin shine za ka siya na gaba ɗaya amma tun da ni ɗan ɗiba zan yi shine na ɗebo wannan 3 din kawai sai ka danna wannan swap din ka danna swap shi na ya kawo ka wannan feji sai ka danna accept da ka danna accept sai ka wuce ka danna wannan confirm din yawa gashi ne yana search gashi ne ya nuna ba zai yi ba to yanzu da yana wannan era din sai mu danna wannan cancel din mu koma baya yanzu gashi 58 79 88 sai triple 0 5879 bari mu goge shi bari mu goge shi sai mu rubuta shi 58 79 8 8 triple zero in yi muku irin wannan haka za ku yi sai ku goge sai ku ƙara rubutawa sai ku ƙara danna swap ɗin nan gashi na yanzu sai mu danna confirm sai mu danna accept sai mu danna confirm an gani gashi yanzu mun wuce wajen zai yi kenan sai mu danna gashi na kun ga maximum abinda za mu kashe dubu bakwai da ɗari biyar da sha hudu sai mu danna approve idan wanda shi farkon zan ka na wannan channel din muna fata kama like kai mana share wannan bidiyo sannan kwaka ka subscribe domin samun samun bidiyos sun akan lokaci yauwa gashi nan yana sace yawa yanzu sai mu dawo cikin warar din eh, mu gani shin coin din da muka siya ya zo yanzu a bisa dukkanin alamu za ku eh, ga da alama ya zo domin ku kun ga smart chain balance dinmu da yana kimanin wajen 14,000 amma yanzu kun ga ya dawo yana kimanin wajen 15,000 yanzu ya dawo 7,290 fahim 34 ga kenan abinda muka siya yayi yanzu sai mu je ƙasa ko za mu gan shi okay oh wow. gani gashi elongate kun gan shi sai mu shige shi kamar haka to ni kun ga gashi nan mun samu kimanin miliyan 529 da dubu ɗari biyu da arba'in da biyar da ɗari tara casa'in da ɗigo uku ɗaya biyu takwas tara tara tara biyu shine alan gate ɗin da muka samu In gani duka bai fi dala takwas ba a wai dala takwas duka bai fi dubu takwas ba duka duka bai fi dubu takwas ba to ina fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku maka wanda bai mana subscribing ba ina fata ya danna mana subscribe kuma ya mana share da like da wannan bidiyo na gode salamu alaikum